بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن الله بن عبد الله المدني بن جبير انه سمع ابا هريره يقول من توضا فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى الصلاه فانه في صلاه ما دام يعمد الى الصلاه فإنه يكتب له بإحدى خطوتين حسنة حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدهم الإكامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطأ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 yau muna daren bakwai ga watan rabi'ul al'awwal hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1439 ci gaba da karatunmu na kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah muna cikin kitabut tahara muna babi babun jami'ul wudu muna kan asar na abi huraira asaru abi huraira radiyallahu an wanda shi ne karatunmu na satin da ya gabata wanda ya kunshi wasu ababe muhimmai ta fuskar falala game da dukkan wanda ya alwala ya kuma kyauta alwala sannan kuma ta fuskar nuni game da rashin gaggawa yayin zuwa ga sallah yayin da mutum ya ji an tada ikama to kada ya yi gaggawa ya yi sauri saurin da zai fidda shi daga hayyacinsa zai iya bayuwa zuwa ga ya tafiyar da alkhushu' da alkhudu' da al'umanina sannan kuma da bayanin cewa wanda yake nesa da masallaci to ya fi yawan lada akan wanda yake kusa da masallaci saboda takun da zai yi ya ɗara takun wanda yake kusa da masallaci da bayanin cewa kuma wannan asar ɗin ya zo marfu'an kamar yadda yake maƙufan. ya zo kuma marfu'an zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma haka fuskokinsa yana da shawahid wanda bayaninsu ya gabata a satin da ya wuce a ciki za mu ga inda yake cewa fa'ida sami'ar ahadukumul iqamata fala yas'a fala yas'a saboda jawab ne na shar shine iza da aka sai zanto wato ainihin majazum amma sai aka yi nasba ya zanto mansubi aka yi nasaba alal'ayyin saboda abin da aka shafe wanda shine ya'un a sakamakon mai wannan aljazam da haka sai zanto fala yas'a ita ainun din sai ta zanto muharraka to kaga anan nan za mu ga cewa hani ne na kada mutum ya yi gaggawa ya zo a kitab al-muwatta bi riwayati abi mus'ab bin zuhuri cikin nusukha asila da cewa fala yas'a bi ithbatil ya fala yas'a bi ithbatil ya to kaga sai zanto ya tashi daga al ya kuma zuwa ga alkhabar ah, idan muka duba cewa fala yas'a kaga sa'a yas'a sa'ayan fala yas'a ya zama labari kenan wato fala yasia baya sauri baya gaggawa sabanin fala yas'a kada yayi gaggawa kaga wannan al-insha wancan kuma al-khabar to zai zanto haka saboda abubuwa guda biyu abu na farko ya zanto al'alkhabar ne lafzan amma al'insha'u ma'ana wato akan iya kawo zance wanda yake ɗauke da yanayi na labari amma abinda ake nufi da shi kuma shine mai umarni ba labari ake baka ba umartar ka ake da kayi kaza kamar yadda Allah ke cewa wal ya yatarabbasna bi anfusihinna thalathata ƙuru da inda yake cewa wal walidatu yurdu'ina hunna hawlayn kamilaini liman arada an yutimma ar cewa iyaye mata suna shayar da 'ya'yansu abin nufi su shayar da su mataye da aka sake suna zaman jira na tsawon wato ainihin jina ne uku shine abin da yake daidai talasta kuru ana nufin jini uku kuma shine mazhabu abi hanifa shine kuma abinda da hadisi yake nuni akai cikin sunani abi daud da wani sa cewa kuru ana nufin me alhiyat kaga cewa suna jira abinda ake nufi ai umarni ya rabbasna li yurdi'na an gane to kenan fala yas'a baya sauri ma'anarsa ai fala yas'a kamar yadda yazo a nan kada yi gaggawa sannan fuska ta bi zai zanto fala yas'a eh, umarni ne to amma an tabbatar da wannan ya'un din li ishba'il ayn domin a kosar da ita wannan ainun da aka yi fataha fala yas'a to sai aka tabbatar da ya'un din lil ishba' domin kosar da ita wanda wannan akwai shi a larabci kamar yadda zaka ce khatami sai ka ce khatami khatami mun gane ba wannan kaga al'alif ce lil'ishiba wanda ibn al'ambari cikin al'insaf ya tattauna wannan matsala to idan mun eh, fahimci wannan da kyau kenan kaga yana koma zuwa game zuwa ga abu daya shine wato hani ne na cewa karka yi gaggawa kada ka yi sauri da haka fala yasi'a da fala yas'a kenan duk suna kewayawa kan mai kan abu daya shi ne kada mutum ya yi gaggawa kada mutum ya yi sauri ah, gaggawa da ake nufi a nan bayani ya gabata a kai gaggawa da za ta bayi zuwa ga nutsuwa ta gushe har ma ya zanto alwalar ta iya warwarewa a sababin wannan sauri da ake kamar yadda aka sami abdullahi bin umar wanda ya gabata da ainihin al'aswat bin yazid shi ma ya gabata wanda suna sauri suna gaggawa zuwa ga sallah kamar a ah, abdurrahman bin yazid shi ma ya go cikin musannaf na ibn abi kamar sa'id bin jubair shi ma ya cikin musannaf na ibn abi suna yin gaggawa yayin zuwa ga sallah to wannan kamar yadda ya gabata ba wai gaggawa ba ce wadda aka hana anan a ɗan ƙara himma da ƙwazo da kwaɗayi na san me na san mutum ya ga ya riski sallah ne an gane? na san mutum ya ga ya riski sallah ne ba wai gaggawa wadda ta kunshi fita daga yanayi na nutsuwa ba wadda hani ya zo a kanta cikin ainihin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam. shi yasa zaidu bin sabit radiyallahu an kamar yadda yake cikin musannaf eh, li abubakar bin abi shaiba rahimahullah wata rana suna tafiya zuwa masallaci tare da anas bin malik eh, abu hamzat al-ansari radiyallahu an sai Anas bin malik yake kokarin fara sauri da gaggawa saboda yana gani an tada sallah nan da nan sai zai bin sabi sai ya rike shi ya hana shi wannan sauri ne ya hana shi zai bin sabit ya hana anas bin malik to haka kuma eh, ya zo daga shi eh, abdullah bin umar cikin musannaf li bakar bin abi sheba bi isinadin la ba'asa ta hanyar muhammad bin fudail zuwa ga abu sinan wanda abu sinan a nan shi ne diraru bin murra eh, al'akbar shi kuma zuwa ga muhammad bin zaid bin khulaida shi kuma zuwa ga abdullahi bin umar ah, muhammad bin zaid bin khulaida rahimahullah yake cewa na kasance ina tafiya tare da abdullahi bin umar zuwa ga masallaci saboda rashin gaggawa da yake a tafiyar kai ka ce ko da tururuwa ce take tafiya da shi za ta tsere masa wato yana nuna mai rashin eh, sauri da yake yana waccan ruwaya da ta take nuna cewa eh, ya yi sauri a shekaga ba wai saurin da aka yi bane aka hana a ainihin wanda ya zo a hadisi ma'ana yunkuri da ƙara kuzari sannan kuma a wacce ruwaya an ce ikama ya ji an tayar mun gane ba wannan kuma ruwaya da aka ce yana tafiya a cikin nutsuwa in ma da da tururuwa yake tafiya tururuwa za ta iya tsere masa kaga an ce zuwa ga sallah ba a ce an tada ikama ba a shekaga daga nan za ka gane cewa wacce ruwaya zuwa ga zaɓi umar cewa yana gaggawa kamar yadda na ambata a satin da ya wuce ba wai gaggawa wadda ta kunshi rashin nutsuwa da sauransu ba an gane to wannan shi ne sannan sai ce fa inna a'aza ma kum ajaran aba'adukum daran qalu lima ya aba huraira qala min ajali kathratil khuta saboda yawan eh, ta tattaki da mutum zai eh, mun gane ba khuta wato ainihin jam'u khatwa al-khatwa shine taku da zaka yi mun gane ba haka akan cewa al-khutwat akan cewa al-khutwat bi iskani ta jam'in al-khatwa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan shi yasa ma yazo qira'a biyu mun gane ba bil iskan wa bil raf'i ala ta نعم وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه, سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله يتي حدثني مالك قال حدثني مالك آه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله الرواية وتؤينش آه، أبي مصعب الزهري الموطة برواية أبي مصعب قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا بمكن عن حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري كما ركاغا آه، تنديتي حدثني مالك النعيم بن عبد الله المجمر كاغا آه، المواطى برواية الشيباني محمد بن الحسن أخبرت bi riwayati abi musa kuma az-zuhri kitab al-muwatta bi riwayati musa az-zuhri haddathana to kamar yadda ya gabata dama shi al malik bin anas rahimahullah at-tahdis da al-ikhbar duk abu ɗaya ne a wurinsa akhbarana da haddasana akhbarani haddasani duk abu ɗaya ne kamar yadda ya gabata to ana samun eh, wannan bambanci a sakamakon eh, kowane rawi yakan bayar da abin da ya ji ne daga alimawan malibi na anas rahimahullah shi yasa ake samun bambance-bambance eh, ta fuskar ruwayat nusar. Na anishin almuwatta shi yasa za mu ga lokacin da muke bayani akan falayasa a satin da ya wuce da muka yi maganar al'imam malibi na anas game da as cewa duk inda yazo alqur'ani ya nufin da al'amal wal ah, shi ya haya bin ya haya lesi da ya tashi kulla babi kai a can kitabul juma'a sai ce babin ma ja'a fi sa'i yawmal juma'a shi kuma abu musa'ab ah, babul mashi babul mashi gangane to duk abu dai ne annahu sami'a sa'ida bin al-musayyab rahimahullah a kitab al-muwatta bi riwayati abi mus'ab az-zuhri da kuma al-muwatta bi riwayati al kanabi abdullah bin maslama bin ka'anab rahmatullah al-jami' ya zo da annahu sami'a رجلا أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب أنه سمع رجلا أن أنقاني با للياجي ونمتن أنكم يا حيا بن سعيد أنصرتي أنه سمع للياجي سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب بفتح الياء wanda shine abin da yake daidai haka Ahaluhu suka sanya masa suna al-musayyab bil fath gane ba eh, amma kan cewa kuma wato ainihin eh, musayyib shi yasa as rahimahullah cikin wato ainihin alfiya nazm ad yake cewa kullu musayyabin fa bil fathi siwa abi sa'idin falwajhaini hawa haini hawa wato dikin inda ka al-musayyab to da fataha in banda baban sa'id siwa abi sa'idin faliwaja haini hawa to shi fuskar akan ce al-musayyif akan ce al-musayyif sa'id bin al-musayyif sa'id bin al-musayyif amma wanda yake daidai shine sa'id bin al-musayyif da haka al-imam an-nawawi rahimahullah cikin tahdhib al asma wal lughat ya ce shi ne mashahuri al-musayyar wanda kuma shi ne abin da yake daidai ah, yus'alu ana tambaye sa'anil wudu'i game da abin da ya shafi tsarki min al ghaifi saboda wato ainihin ah, biyan bukata saboda kewayawa da aka yi na bayan gida to sai aka tambaye tsarki bilma'i da ruwa من الغائط من أنا منك سببية منك للسبب أي من الغائط بسبب الغائط بسبب الغائط كما يندى الله كتوى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما مما خطيئاتهم أصلي كاقا من مانك min ma sai aka yi idigham na annun fil sai zanto ma idan ka koma asalinsa min ma min ma to wannan maɗin shila ce an gane ba ta aiki an kawo ta ne ko domin karfafawa kamar yadda Allah ce qala amma qalilin la yusbihunna nadimin عما قليل أي عن قليل ما دون الصلة فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبرحمة من الله لنت لهم ما هنا صلة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله أي فبنقضهم ميثاقهم يا جماعة هنا صلة to da haka mimma ai min khati'atihim shine yanda zance yake a babi na fassara to ita kuma wannan min din lisabab min ce sababiyya kenan ai bi sababi khati'atihim saboda kurakuransu ughriqu aka dulmiyar da su cikin ruwa fa udkhilu naran aka shigar da su wata wuta an gane kenan nan kaga ana tambayar sa'id bin musayyaf musayyib rahimahullah anil wudu'i game da yin tsarki min al-ga'id saboda bayan gida da aka yi bilma'i da ruwa tsarkin da me da ruwa al-ga'id eh, asluhu fil lugha shine wuri wanda yake mai dan taushi ta yadda akan sami nutsuwa ta yadda za ka iya tsugunno kuma ka yi fitsari ba tare da wani ya hango ka ba kuma ba tare da fitsarin ya tartsatsu ba har ya taba jikinka to irin wannan wuraren mutane sukan je don biyan bukata saboda akwai sututtuwa to wannan sai ya bayu biyan bukatar shi masu ake ce masa al alghayat an gane فقال سعيد سي سعيد بن المصيف رحمه الله يتي إنما ذلك وضوء النساء أي ونن tsarkin mata ne da yake nufi da wannan ba tsarki maza ba ne wato mata su suke yin tsarki da ruwa kenan maza su sai da su yi tsarki da mai da dutse kenan an gane sai dai su yi tsarki da dutse wannan asar isnaduhu sahi ya tabbata zuwa ga sa'id bin musayyaf haka al-imam al shi ma da shi a kitab al-muwatta haka al’imam abu musaab az al-zuhuri shi ma da shi a kitab al-muwatta kamar yadda yake a wannan al-muwatta din ya ce laisi kuma haka al'imam abubakar bin abi shaiba shi ma fi da shi a kitabul musannaf zuwa ga sa'id bin musayyaf rahimahullah uh, uh, wannan kenan uh, nuni akan cewa mata su suke yin sarki. da ruwa in sun biya bukata amma maza ba a san su da wannan ba kenan cewar sa'id bin musayyif rahimahullah inna ma zalika wudu'un nisa wannan tsarki ne na mata zai dauki cewa yana nufin wannan wani abu ne wanda yake al'ada ce abu ne wanda yake ya shafi su mata al'ada su ce su aka sani da haka an gane su aka sani da wannan tsari sannan zai dauki cewa inna ma zalika wudu'un nisa a wannan ai tsarki ne na mata ma'ana ababi na me na nuna tawayar haka cewa ai maza ba a san su da wannan ba a sai mata ma'ana kenan saboda mai rauni na su mata da kuma yanayin tsarinsu kamar yadda yake a hadisi na abi huraira wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim da musnadil imami ahmad bin hanbal rahmatullah al-jami' wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa ayyin at-tasbih subhanallah yayin da liman ya samu rakkanuwa a sallah wannan na maza ne amma wa tasbiqu lin yin tafi kuma mata su suke wannan an gane kaga wannan ya zo ne ala wajahil ayyib saboda rauni na su mata da yanayin yadda suke ta fuskar maganar su to sai zanto su ba a ba su damar mai yin at din ba sai aka ba su abinda za su ne mai at-tasbih to kaga wannan ai rauni ne sabanin ah, abinda yake wajen al Malik bin Anas rahimahullah da wurinsa cikin malamai su suna gandun tasbihi za a yi wanda maganar za ta zo insha Allah a nan gaba an fahimci wannan wannan magana ta sa'id bin musayyab rahimahullah ta zo daga waɗanda suke gaba da shi cikin sahabbai su ma sun yi magana irin wannan ya zo daga wato ainihin huzaifa bin yaman radiyallahu an wanda yana cikin musannaf na al'imam abubakar bin abi sheba rahimahullah zuwa ga huzaifa bin yaman nuni akan rashin dacewar yin tsarki da ruwa ga namiji sai dai dutse sannan ya zo daga abdullah bin umar radiyallahu anhu ma shi mana cikin musannaf na al'imam abubakar bin abi sheba sannan ya zo daga abdullah bin zubair shi ma na cikin musannaf na al'imam abubakar bin abi sheba nuni a kan mai cewa tsarkin ruwa na mata ne ba na maza ba sannan haka daga cikin tabi'ai ya zo daga irin su ata bin abi rabah ata bin abi rabah wanda yana cikin uh, musannaf na al'imam abu kabin abi sheba da kuma al'ausar na al'imam ibn al-munzir har ma a ruwayar al'ausar ta al'imam ibn al-munzir shi a tabin abi raba ke ce muhudas abu ne wanda yake mai kirkirar. sannan ya zo daga al-hassan al-basari shi ma na cikin musannaf na al'imam abu kabin abi sheba nuni akan cewa tsarkin ruwa na me na ainihin mata ne ba na maza ba ne ah. Ga shi kuma za mu ga ya tabbata zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'aji islam cewa yana yin tsarki na ruwa shi yasa za mu ga dukkanin ashabul kutub sitt baka dauki al-imam al bukhari al-imam muslim didde da shi be kullu babuka ba kawai kitabat ya aji kitabul iman kitabut tahar amma shi be babuka ba saboda haka ashabul shuruh masu yin sharhi na littafin sai musu suka kukulla babuka da shi yasa za ga wani lokaci akan samu bambanci na babi ne amma al'imam bukari ya kulla babuka haka al'imam abu daud al'imam tirmizi al'imam nasa'i cikin as da al-kubra al'imam ibn majah za mu ga waɗannan guda biyar ɗin kowannensu za mu ga ya yi babi da ya kunshi batun yin tsarki da ruwa shi kuma al'imam muslim da ya kitabu tahara bai kulla babuka ba to shi kuma ya kawo hadisai karkashin kitabu tahara waɗanda suke nuni a kan mai manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya yi tsarki da ruwa da haka al'imam al-bukhari a kitabu tahara eh, ya kulla babi da yake cewa babul listinja bilma babul listinja bilma wato babin da yake bayani game da yin tsarki da ruwa to shi ne alhafis eh, ibn hajar cikin eh, fathul bari yake cewa al bukhari rahimahullah yana nufi da wannan babin da ya kulla na bayanin cewa yin tsarki da ruwa dan mai. don mai da martani da raddi kan waɗanda suka karhanta suke in yin tsarki da ruwa ne da haka sai kawo asa daga sahabban nan guda uku abdullahi bin umar huzaifa bin liman abdullahi bin zubair da isnadodi masu inganci zuwa gare su an gane alhafiz ibn hazm rahimahullah to wannan mai yake bayuwa zuwa ga haka abinda yake bayuwa zuwa ga haka shine abinda yake asali su a wajensu shine namiji tsarkin dutse yake yi mata su suke tsarki da ruwa saboda yanayinsu abu na farko kenan sannan abu na biyu suna ƙin yin tsarki da ruwa domin duba ga cewa ruwa abincin. abu ne wanda yake na rayuwa da shi ake rayuwa وجعلنا من الماء كل kulla حي to da haka idan ya zamana akwai wani abin da zai maye gurbinsa shine al-istijmar yin tsarki na dutse to sai a wadatu da wannan kaga ruwan sai ya samu mai sai ya samu karuwa a cigaba da amfani da shi kan wasu ababe wajen sha da sauran al'amuran waɗanda amfaninsu an fi buƙatuwa sama da buƙatuwa da ake da shi ruwa ɗin yayin yin tsarki to sai suka fifita wancan ɓangaren akan wani to su kuma mata saboda yanayinsu su sai suke yin tsarki da ruwa ɗin a yanayinsu su tsarkin ruwan shine zai yi gare su ba da dutse ba tunda Allah ya yi ruwa da cewa mai abinci ya ce wa mallam ya ta'amhu fa innahu minni illa man ta rafa bi yadi ko gharfatan bi kira a ukhra kaga wa mallam ya mu shi wannan abin sha ɗin da aka ce masa mai at an gane wannan kenan to karshe kuma sai ya tabbata gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin tsarki da ruwa din wannan sai ke wani mai cewa halal ne ya halatta ya halatta daga nan sai aka fahimcewa ashe yin tsarki da ruwa halal ne tunda ya tabbata manzon Allah yana yi babu wanda ya kai manzo Allah kuma iya tattalin arzi da kimanta abu to tunda har ya tabbata yana yin tsarki da ruwa din to kaga wannan lasisi da kuma dama sakakkiya cewa yin tsarki da ruwa din ba matsala da haka ya zo a hadisin Anas bin Malik yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da cewa manzo Allah yana tsarki da ruwa kuma ya zo a hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ba yana cikin sayi bukhari manzala yana tsarki da ruwa haka ya zo ta hadisin aisha radiyallahu anha yana cikin Jami'in tirmizi da sunadin nasa'i da musnadin imami ahmad bin hanbal da musnad na abi ya'ala aisha radiyallahu anha take cewa mata ku umarci mazajenku da suna yin tsarki da ruwa domin ni ina jin kunyarsu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya kasance yana yin zarki da ruwa inja Aisha radiyallahu anha saboda ku umarce su ce suna yin zarki da ruwa kenan ah, bayan da manzon Allah ya zo yana yin zarki da ruwa kenan kaga hakan ya koyu ga wasu daga cikin sahabbai kenan suna ci gaba da yin tsarki da dutse kuma suna nuna mai fifikon yin tsarki da dutse din akan ruwa ne sannan haka ya zo a hadisin abi huraira radiyallahu an yana cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i da sunanin majal da cewa manzo Allah yana tsarki da ruwa haka ya zo a hadisin aisha ta wata hanya cikin sunan ibn majah amma da isnadi wanda yake mai rauni da inganta ba sannan kuma ya zo a hadisin aisha aidan cikin uh, sahihi muslim uh, cewa manzo Allah ce ababe guda goma suna daga cikin mai fitira wato addini daga ciki sai manzo Allah ya ambaci mai wantiqasul ma wantiqasul ma to waki' bil jarrah ɗaya daga cikin da suka rawaita hadisin daga zakariya bin abi za'ida shi kuma zuwa ga mus'ab bin shaiba shi kuma zuwa ga talq bin habib shi kuma zuwa ga aisha radiyallahu anha sai yake cewa intiqasul ma' Shi ne abin nufi tsarkin ruwa tsarki na ruwa kamar da yake cikin sayi muslim kaga wani hadisin shi ma na ina tabbatarwa duk da yake hadisin akwai matsala a kansa abin da yake daidai hadisi ne mursa saboda abu bishir ja'afar bin iyas wanda shi shine ja'afar bin eh, abi wahashiyya da suleiman bin tarhan at-tamimi waɗannan suna daga cikin afikat al'alam al'afbat to su sai zamana sun rawaici hadisin zuwa ga talq bin habib talq bin habib bai tike zuwa ga aisha ba zuwa ga talq bin habib cewa ana cewa ababe guda goma suna daga cikin mai addini a matsayin mai makatuwa a matsayin makatuwa wato sun sabawa mus'ab bin shaiba wanda wannan ruwa ta suna cikin ah, wato ainihin ah, asnan sughra lil imam nasai da kuma asnan al-kubra sun saba wa shi mus'ab bin shayba sannan abu na biyu kuma shi mus'ab sheba a da'ifi ne Alimamin imam an-nasa'i ya rawana shi kamar da yake cikin asnan kubra haka al'imam ya haya bin ma'in al'imam abu hatim al-wadi jama'a inal muhaddisi to ga rauninsa kuma sai zanto ya saba wanda suke ne athiqat dan haka abin da yake daidai a hadisin shine maqtu' ya tsaya ne zuwa ga talq min hadith shine daidai maqtu' an gane to kaga ya zama ne kenan magana ce wadda tana da kyau kuma wasu dalilai suna karfafarta kamar hadisin abi huraira khamsu min fitra wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim an gane to wannan kenan ah, to wannan shi ya bayu aisha radiyallahu anha take cewa ku umarci mazajen ku da sunayin sarki da ruwa domin ni ina jin kunyarsu Da wannan sai bayi wasu suka yi attiraju suka dawo daga mai daga fahimtar rashin yin tsarki da ruwa sai da a tsarki da mai da dutse daga cikinsu akwai shi huzaifa bin liman shi ma ya dawo daga wannan fahimta kamar yadda yake cikin musannaf na abubakar bin abi sheba da al'ausaf na ibn munzir sannan haka shi ma abdullahi bin umar radiyallahu anhuma shi ma ya daga wannan fahimta kamar yadda yake cikin ah, musannaf na abubakar bin abi sheba da kuma al'ausat na ibn munzir duk da alhafiz ibn hajar cikin fathil bari bai ambaci wannan tiraju din wanda ya kamata a ce da ya ambata an gane saboda haka sun tafi kan tabbatuwar cewa ah, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ainihin tunda yana tsarki da ruwa to su ba sun tafi akan me batu na yin tsarki da ruwa ne an gane ba waɗannan ruwayoyi da aka samu daga gare su kamar shi sa'id bin musayyaf cewa ya ce tsarki da ruwa na mata ne wato wannan shine abin da ya shahara daga gare su to ba a samu bayyanuwar abin ya fito fili ba na cewa sun bar wannan fatawar da haka sai ake rawaito na a matsayin a matsayin ilimi don mutum ya zanto ya sani amma an ba ka baga abinda yake asali shi ne aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala ya yi wanda shine shi ne al'asr an gane tare da cewa kowanne daga ciki ya tabbata alistijimar da kome alistinja kowanne ya tabbata kowanne kai ya yi. Ah, sai dai kuma yin amfani da allistin jaɗin ya fi wato tsarkin ruwa ɗin shi ya fi ban gani sai dai in ya zama na ba ruwan to anan sai a iya yin tsarkin dutse kuma sai a iya yin tsarkin dutse amma batun haɗa tsarkin ruwa da tsarkin dutse a lokaci ɗaya wannan bai tabbata ba ah, hadisin da ya zo cikin ah, musnad al-bazzar daga abi hurairah radiyallahu anhu cewa Allah ya yi yabo ga ahalu quba cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin saboda sun kasance suna yin tsarki da dutse da kuma ruwa a tare da juna a lokaci daya wato su yi tsarkin dutse su su biyo ba da da ruwa da wannan hadisin bai tabbata ba tare da ambatan dutse ba ya tabbata tare da batun tsarki ruwa da ya zo ta wasu hanyoyi hanyar owai bin sa'ida kamar da ke cikin al-mustadrak na abu abdullahi al-hakim ne saburi da kuma dai hanyar jama'a min sahab biduni dhikr hijara ba tare da ambatan dutse ba an gane ah, wannan kenan na'am شكرا وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله آه، قال حدثني مالك آه، عن أبي الزناد آه، أبو الزناد شيني عبد الله بن الذكوان عن الأعرج شيني عبد الرحمن بن هرمز an abi hurairata wanda shine abdurrahman bin sakhar radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum idan kare ya sha abin sha ruwa ne ko wani abu ne mai kama da ruwa wanda dai ake iya sha fi ina ahdikum cikin mazibin ruwan ɗayan al'ina wato jam'insa shine al'aniya al'aniya kamar alkisa jam'insa al'aksiya to al'aniya kuma jam'insa shine al'awani al'awani jam'ul jam'i an gane shi ne mazubin ruwa a lokutan ba da yake abinda ake amfani da shi wajen zuba ruwa shi ne ƙwariya da haka sai suke cewa al'ina ƙwariya amma ana nufin dukkan wani abin da za a zuba ruwa a ciki kuma ruwan ya zauna ba tare da ya zube ba an gane ga ƙwariya ɗin mata yi mai ta shiga ciki dama kuma ita ce asali cikin mazubin ruwan ɗayan ku faliyar zasilhu saba marat to lalle ya wanke shi saba marat wanki ɗaiɗai hasso bakwai wanki ɗaiɗai hasso bakwai wannan hadisi a isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam هكا آه، الإمام آه، عبد الرحمن بن القاسم شيما يبدأ شيء كتاب الموضة برواية عبد الرحمن بن القاسم زواج الإمام مالك هكا الإمام الكعنبي شيما يبدأ شيء كتاب الموضة برواية الكعنبي هكا الإمام أبو مصعب الزهري شيما يبدأ شيء كتاب الموضة برواية أبو مصعب الزهري زواج al'imam malik bin anas al'imam al ya fidda shi cikin sahih al ta hanyar Abdullahi bin yusuf at-tinnisi shi ma zuwa ga al'imam malik bin anas haka al'imam muslim shi ma fidda shi cikin sahih muslim ta hanyar yahaya bin yahya ne saburi zuwa ga wato anishin al'imam malik bin anas rahimahullah haka al'imam abu daud a ya fi da shi cikin sunani abu daud amma bi ruwayati abil hassan bin al'abd ta hanyar abdurrahman bin al zuwa ga al'imam mali bin anas ba ruwayatun lu'ulu'i ba domin ita ce bugaggiya kuma ita ce watsatsiya a hannun mutane aka ruwayatu ibn al-arabi ita ma ta abin nan wasu shashin eh, shiro sun buga sun buga ta wajen sharhi da ita suka yi amfani amma ita ta eh, abul hassan ibn al-abd ba a buga ta ba da haka sai dai ka samu cikin tuhatul ashraf na al-mizzi tufatul ashraf na al-mizzi rahimahullah ya ambaci cewa al-imam abu daud ya fitar da wannan hadisi cikin sunan abi daud zuwa ga al-imam malik ta hanyar al-haris bin miskin zuwa ga abdurrahman al-qasim bi riwayati abul hasan bin al-abd amma a ragowar dukkanin ruwayat da sunan abi daud babu wannan wannan ruwa ta abul hasan ita kaɗai ta kaɗai ta da wannan an gane ba to gashi babu ita amma kuma Allah ya taimaka za ka same ta kuma ta hanyar mai tufatul ashraf na almizi shi kuma akwai shi bai wa an samu dama wani lokaci kuma a iya samun ta a buga mun gane ba a iya samun ta a ainihin buga sanaka al'imamun nasa'i shi ma ya fidda shi cikin sunanin nasa'i cikin sunanin nasa'i ah, ta hanyar kutaiba bin sa'id abu raja zuwa ga al'imam malik bin anas ga al'imam malik bin anas haka al'imam ibn maja shi ma fidda cikin sunan ibn maja ta hanyar rawuh bin ubada zuwa ga al'imam malik bin anas kenan waye bai rawuto ta hanyar malik ba al'imamu tirmisi shi kaɗai ne bai ta hanyar al'imamu malik bin anas ba sannan haka a ainihin al'imam ibn al-munzir a kitab al-ausat da al'imam abu awana cikin al-mustakharj ala sayi muslim ya da shi ta hanyar abdullah bin wahab zuwa ga al'imam malik bin anas haka al'imam ahmad bin hanbal shi ma fi da shi cikin musnat ta hanyar ishaq bin isa da kuma abdurrahman zuwa ga al'imam malik bin anas mun gane ba dukkan waɗannan sun rawaito shi wannan hadisi ta hanyar al'imam malik bin anas shi kuma zuwa ga abin zinad shi kuma zuwa ga al'arat shi kuma zuwa ga abi huraira radiyallahu an shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat idan kare ya sha abin sha cikin mazibin ɗayan to falyaghsilhu sab'a marrat lalle ya wanke shi wanki ɗaiɗai har so bakwai to ana nuna cewa lokaci yayi to wannan sai zama shimfiɗa kenan إن شاء الله ساتنقبا سيم الأورى بياني أكي وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم عن عبد الرحمن بن أبزع قال صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش في المدينة فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرنا أن يدخلها القبر قال وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك فأرسلنا إليه انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر فقال عمر صدقتن malam faɗin cewa undur man kana malam menene alakar كان عمر بن الخطاب أمنا زينب بنت جحش جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد ذلك سني أكن علاقة كيسا كانوس بعد ذلك سني ذلك صحابي أن منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيدكي غريشي إتكما زينب bintu jashin mata ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da yace daga cikin uh, ummahatul mu'minin to wannan shine abin da na sani in wani kuma da ilimi cewa ko ta alaka to sai ya karar da wallahu a'lam hmm. ah, wannan yana cewa malam ta ina ake shigar da mutum kabari kamar yadda ya tabbata a sunna kuma menene ake nufi da Alƙawar musannam eh, za a shigar da mutum kabari ne ta dai inda kafafuwansa za su zauna in an sa shi an gane inda kafafuwansa za su zauna to ta nan bangaren za a shigar da shi yawa idan aka ce kuma eh, al-musannaf daga ainihin sannama yusannimu tasniman shi ne ainihin ɗaukaka abu isil mafa'ul ne al-musannaf ay al-marfu' abinda aka daga aka dokaka shi wannan shine kamar yadda yake cikin sahih bukhari cewa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dan daga shi musannana amma ba wai dagawa can ta kololuwa ba wannan shine wallahu a'lam wannan yana cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara malam lafiya da isbati ce mahaifi ne ya zaɓo wa yarsa miji dan yana da salahiyya amma sai ta ƙi shin ya za a yi da ita eh, yadda za a yi da ita shine sai a mata nasiha a nuna mata alkhairan da suke cikin auren shi wannan mijin da mahaifiya zaba mata sannan kuma ta san cewa mahaifinta ba zai ya kawo abin da zai cutar da ita ba ko zai zai mata mai matsala ga rayuwa an gane sai ta duba wannan wannan shi ne wallahu ala subhanaka allahumma bihamdika nasqutu bilayk wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi rabbil alamin